gaba gare shi duniya da lahira malaminmu iyaye sauran al'umma baki daya Allah ya kara albarka ma rayuwa da zuriya baki daya muna roƙon Allah ya dace da mu da alkhairansa insha Allah bana za mu yi tafsiri a cikin surat fatir surat fatir sura ce mai makiyya babban darasin da surat fatir take karantarwa shine tauhidi Kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta dalilai da suke tabbatar da kaɗaitakar Allah da kuma cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya sannan suratu fatir tana daga cikin surorin da suka girgiza suka rushe binciken shirka da Allah suratu fatir ta yi magana a kan daɗi da ɗanɗano na imani da kuma muni da kuma dafi na kafirci suratu fatir ta yi bayani game da kaidi na shaidan da kuma tarko da yake ma bayan Allah da rayuwar duniya suratul fafiyar ta yi bayani game da duk abin da kaga mutum yana aikatawa wa kansa yake aikata duk abin da kaga mutum ya yi wa kansa ya yi wannan mai kyau ne ko mai nuni daga ƙarshe surat fafiyar ta yi magana game da abin da ya shafi makoma na 'yan wuta ko 'yan aljanna muna roƙon Allah ya samu daga cikin ma'abuta aljanna yan uwa masu albarka idan ana magana a kan tauhidi ana magana ne a kan tsira ga baki ɗayan a musulunci tauhidi shi kaɗansa ya kwashe kusan kaso saba'in zuwa tamanin na addini idan mutum ya ci tauhidi ya ci addini idan mutum ya faɗi a tauhidi ba wani aiki da mutum zai haɗa aikin ya taimake shi a gobe haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a mafi girman haƙƙi na Allah akan bayi shine bayi su ta Allah da bauta shi kadai ba tare da sun yi tarayya da shi idan ana magana akan musulunci magana ake akan tauhidi idan aka zo za a ba wa mutum kalma abinda ake bashi kafin a ce ya musulunta sai ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah shine ashhadu an la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah idan da a cikin abin da ya kudurci akwai tarayya ma Allah da wani to kwata-kwata dama bai ma musulunta magana musulunci magana ne na kadai ta Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya gaba ta biyu shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah idan ya ce ashadu Allah ilaha illallah sai kuma a ce ashadu anna muhammadar rasulullah shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne na Allah waɗannan gaɓoɓi guda biyu su suke ne da mutum musulmi warware su shi ke fi da mutum a musulunci idan ka dubi dukkan abin da Allah ya shar'anta mana na addini za ka ga abu guda ne Allah baya rangwami a kansa shine a mai tare duka rigimar duk rigimar da ake yi maganan tarayya ne ma idan ka sanya ma Allah abokin tarayya ko ka bauta ma wani tare da Allah ko ka kafirce ma Allah Allah baya afuwa akan haka har abada har abada har abada har abada duka manya-manyan maganganu da musulunci ya zo da su masu nauyi wanda suke buga kirjin duk wadda Allah ya buɗe zuciyarsa za ka samu akan tauhidi sai ya dubi annabinsa ko annabawansa ko manzanninsa sai ya ce wallahi inda za su yi shirka ba zan yafi su haba ba ka duba girman abu ka dubi alfarmar da suke da shi wa tilka hujjatuna ataina ha ibrahim ala qaumi ataina ibrahim ala bari ka ji su ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وإلياس ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ولجبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم أليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المسلمين وزكريا ويحيى وإيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويوسف ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم zalika hudallahi ya hadi bihi man yasha min ibadihi sai yace walau asha annabi ibrahim na annabi musa na annabi nuhu na annabi yusuf na annabi isma'il na annabi yahaya annabi isa na zakariya na dauda na suleiman na duka wannan tawagar Allah ce inda sun mun shirka Allah ya ce wallahi ba zan yafe musu ba Allah Allah ba zai yafe musu walau ashraku la habita ma kanu inda sun yi shirka shekara dubu ba shekara hamsin da annabi nuhu yayi yana da awa Allah da yayi aikin da ba kuna fahimta yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika shakun dukkan Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa laqad uhiya ilayka mun yi wahayi gare ka wa ila alladhina min qablika mun yi wahayi wa dukkan annabawa da manzannin da suka zo kafin ka Lakin a sharatta Allah ke inda za ta yi shirka ai ya san manzon sa da zai shirka ba amma don a gaya maka da babban baki ka gani la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-kafirin Allah yake da duk ayyukan ka sun baci ka duba irin aiki ne ko manzannin Allah ba wanda ya aiki da ya kai na manzon Allah Allah ke inda za ka yi shirka duk abin da kai da ya ɓaci yanzu wannan karatun ya kamata a yi watsi da shi bai kamata إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار innahu man shirk billahi Allah yake yadda al'amari yake duk wanda yayi shirka wa Allah ya mutu akan shirka in ya tuba kan kafin ya mutu ai tasha su ma manzannin da suka zo suke da'awa ai don arabin mutane da shirkan ne kenan wanda yayi imani ya tsaya akan tauhidi ya tsaya akan imani da kyawawan ayyuka kaga shi ya kai tudun musira innahu man yushrik billahi Allah ce faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta mishi aljanna ba fa zai shiga aljanna ba yadda Allah ya haramta maka shan giya haka ya haramta ma kansa sawa wanda ya mutu yana shirka cikin gidan aljanna haramun ne haramun ne ba wai ba zai sa shi bane Allah ya haramta ma kansa ya saka mushriki a cikin aljanna inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن yaghfiru an yushraka bihi Allah bai abuwa bai gafara in aka mai tarayya aka mutu kuma ana tarayya sai ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma duk abin da bai kai shirka ba dama matsalar shirka mutum zai gama batsalarsa duka bai tuba ba Allah ya tsaye shi ya mishi wuce ka tafi na yafi masa Allah ya ce kan yi haka ma wadda na gada amma shirka Allah ya ce ba zai taba yafi ba a ce tun da a uwar irin take nan ya kamata ka idan ka je ka riƙe duk abin da ka riƙe duk sallolinka duk azuminka duk karatun qur'aninka duk bin iyayenka wallahi in ka mutu a kan shirka sun tafi a banza fada allahu a ba da mansura yadda ka ga iska da guguwa ke kaɗawa Allah ya ka zamu lalata wannan aikin ba zai yi amfani an samu wani doktor a gaba ga Allah ranar alkiyama kwantaina kwantaina guda casa'in da tara duka kwantaina sun ba na alkhairi ko kwaya daya duka sharri ne Allah zai tsere shi ya ce mishi waɗannan ayyuka laifukan ka ne sai Allah bai mafuka kai ka yi Allah ne ba a zalince ka wajen rubuta ayyukan nan ba a zalince ba a ƙara maka bai ce ba a zalunce to yanzu ya ga ya ce ta Allah ne yanzu mai saurin ya ce mishi akwai abin da ya saura maka ya ce mishi akwai la'ila ta illallah ya yi a amma bin shirka ba za a ɗauko bitsaka wannan aidikar ɗin ta la'ila ta illallah duk wanda ya musulunta yana da wannan aidikar sai Allah ya ce a auna la ilaha illallah da waɗannan laifuka da kanshi zai ce ma Allah to me waɗannan wannan me bitatar zaɓe. yi idan an saka wannan la ilaha illallah sai ta ja duka sabon Allah saboda ka magana ne na kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da mutum ne tsira ne farkin tsira shi ne tsira shi ne tsira ka taɓaita Allah a dukkan abin da yake hakoki ne na ka taɓaita Allah ka ba shi hakokin idan ka tsaya a wannan turba ka sa tubali na tsira insha Allah idan wannan gaban ta samu matsala wallahi ka samu matsala ka san dai Allah da zai jero manzanninsa ya ce in su suka yi sun tabe kuma kai kai ka tsira ba ba zai Allah ya ba mu ikon karanta daidai da aiki da shi sai Allah ya ci bismillahirrahmanirrahim lillahi fatiris samawati wal ardi dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah wanda ya kagi halittar mai da kasai ba tare da ya ga tunkuri a wajen wani ba lafazin alhamdu lafazi ne da Allah yake banta da shi kowa akan iya mishi godiya da duk lafazin da za a mishi godiya da shi amma ba wanda ya cancanci ya ɗauki godiya da yabo da wannan lafazi na alhamdu idan ba Allah domin duk wadda za a gode mishi za a gode mishi ne akan wata ni'ima ko wani abun alkhairi da yayi shi kuma Allah ya cancanci yabo da godiya a matsayinsa na shi Allah ya cancanta yabo da godiya akan ayyukansa ya cancanta a yaba mishi akan ni'imominsa ga bayansa, wadda ba wadda zai iya siffantuwa da waɗannan sifofi idan ba shi Allah shi sai ce alhamdulillah rabbil alamin Allah yace alhamdulillah rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin kai akwai abin yabo akwai abin godiya da Allah ya bar kansa a matsayin shi ne ubangijinka inda ya danka ka a hannun wani to da ka gane da shi ne inda da ka yi godiya cewa cewa shi ne ubangijinka wallahi abin kai su dudu shi Allah bai sanya gwamnan ku ya zama shi ne ubangijin ku Allah bai sanya shugaban kasan ku ya zama ubangijin ku Allah bai sanya wani ne kudin garin ku ya zama ubangijin ubangijin ku ba sai ya rike ku yace shine ubangijin ku alhamdulillah kasantuwar Allah shine ubangijinka wannan abin godiya ne ma Allah da ya rike ka a karkashin kularsa yace shine mai renon shine mai kulawa shine mai kula da komai yadda ka gan nan idan da za a cire budget na jihar a ajiye a ce wannan budget din ya kula da kai daga ran da aka haife ka zuwa yau wallahi bai sai kula da kai wallahi bai sai kula da kai ibn al-qayyim yace inda Allah zai yayi ya kwaye wa mutane su ga yadda Allah ke kulawa da su yace da zuciyarsu za ta fashe saboda kaunar Allah duk abin da ke faruwa a cikin cikin ka baka san me ke faruwa ba shi ke kulawa da shi mahaifiyarka kawai ta ga yanzu bai kamata ta ci gaba da goyon ka bane ta daina goyon ka amma ita ma bata taba ganin karuwar girman ka wani kuma tun da ta haife shi ta kwanta ta mutu amma ubangijin sai ci gaba da kulawa da kayan a wani kusa ya ce alhamdulillahi lafi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala zulumati wal nur samawati wal arda wa ja'ala zulumati wal nur الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الله شيني يحل السسم من دقسين سيتي وجعل الظلمات والنور أي أنشأ الظلمات والنور شي سامر ده الدفي شي سامر ده الدي شي ما دهم باوين يسو بني شي ما كنترو شي أكي أكي سامر ده شي أكي كما سامر ده الله يكي مين يسامر مين يكسر مين سامر samar da duhu Allah ya ni na samar da haske sun mallabi na kafaru bi rabbihim ya ajinun Allah ya amma sai kaga kafirai suna kwatanta ni suna daidaita ne da wani وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا Allah ya ce ka ce dukkan yabo da godiya shi yasa Hausawa ma saboda kalmar ɗaya ba za ta ɗauka ba sai da a ce dukkan yabo da godiya to ba wanda ya isa ko yabo da hausa a ce dukkan yabo da godiya ya tabbata da wani saboda in ya masa goma ta arziki wata ba shi ya aife ka ba in kuma shi ya aife ka wata ba shi ya koya ma karatu ba in shi ya koya ma karatu kuma wata ba shi ya saya ma mota ba duk ta inda ya shigo sai an samu a rayuwarka akwai ta inda bai shigo ba to idan sun zo miki godiya kawai sai a ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah don ba kalmar da za a ɗauko ta mai wannan gurbin sai dai a kwashe dukkan yamo da godiyan kawai a bashi wa kulli alhamdulillahi alladhi lam yattakil waladan ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wanda bai riki da wa kenan wa lam yattakil wal lam yattakil waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki kuma ba yi da wanda ke taimaka mishi wajen gudanar da mulki ba shi ba isi ba advisor ba minista ba kowa kuma duka halittun sama da ƙasa da abin da baka sani ba ma yake gudanar da su ko mala'ika jibril ba ke makama Allah yake ba aiki ake ba shi Wala ne ولم يتخذ ولدا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك akwai mai anguwan da sai ce shi kadai zai kula da gidajen anguwan. walam ya kulla ku waliyin min adulli kuma bayi da wani waliyi madibanci wai don ya kasa shi madibancin ya taimake shi duk wanda kaga ya kusanci Allah Allah ya kusantar da shi zuwa gare shi ya kusantar da shi ne don ya daga darajarsa ba ya kusanto da shi ne don ya taimaki Allah akwai wadda duk janka da za su zaka ne don maslahar ولم يكن له ولي من الكل با وني ود الله زي كسن كدشي زوا غريش وي كما دون الله يا كاسا يا كما تا واني يكلا ده بنغري كذا با سيتي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر ضبطا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya saukar da wannan littafi na alqur'ani wa bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi godiya ya yaba ma kansa na saukar da alqur'ani wa lam yaj'al Allah ce kuma littafin ba karkata ta ko ta ina duk inda ka bi shi Allah zaka kai tudun mun ولم يتألف إيوة الله بسنة مش متكركتها فوق يابا قيما ميكتا لسات نعم هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون وهو الله لا إله إلا هو شيني الله كأي أبن بوتا با وني أبن بوتا دك سياسي شي له الحمد في الأولى والآخرة يبود بوديا ناشني في الأولى على الدنيا والآخرة دلاجة to duk inda ka ji yabo da godiya ga Allah to ka kalli me zai zo a gaba za a nuna maka buwaya ikon galabar Allah ya ce alhamdulillah fatiris samawati wal ardi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah makagin sammai da kasai mahalicin sammai da kasai ja'ilil mala'ikati rusulan kuma wanda ya sanya mala'iku su zan manzanninsa domin dama manzanni a jinsi biyu Allah ke ɗauka mutane da mala'iku Allah ya safi min al-mala'ikati rusulan wa min nas min al rusulan wa min nas inna Allah بصير الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله ينا زابا daga cikin mala'iku da mutane yakan zaɓi manzanninsa Allah ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaɓan manzanni daga cikin mala'iku kuma yana zaɓan manzanni daga cikin mutane manzanninsa a cikin mala'iku sune ne ‘yan aikensa zuwa ga annabawansa da manzanninsa kamar yadda mala'ika jibril ke kawo wahayi wa annabawa da manzanni shine wa innahu la qawlu rasulin karim mala'ika jibril akwai manzannin da aikan da ake musu su kuma karɓar rai hatta idza ja'akum wa ja'akum rusuluna yatawaffawna hatta idza

yadda wasu mutum suna masu karɓar rayukan kaga su aikin da suka zo da shi shine karɓar shi mala'ikan mutuwan tim yake da shi babba mala'iku ne iya ganin ido annabi yake in sun zo karɓar kalu aina ma kuntum tad'una min dunillah ina waɗanda a duniya kuke kira kuke roƙo koma bayan Allah tun kan a karɓiran mai shirkawa Allah zai ce ina wanda kare قالوا تذلوا أن لهم جنس وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله كذلك بعد شيء أكن كنس لكنس سوء كافرين Allah yake to Allah shi ne ya kage halittar sammai da ƙasai ja'ilil mala'ikati rusulan ya sanya mala'iku su ma su zan manzanninsa uli atnihatin Allah ce ma'abuka ta kakakin yana daga cikin tsari jadi na kira da aka ma mala'iku da fukafukai suke tashi a wannan ya ce sai ya gaya ma komai za a zartar da shi a kan lokaci a ajlihatin masna waɗansu fukafukansu bibbiyu akwai yan bibbike bibbiyu yadda kaga sauran tsuntsayen da ka sani wa akwai waɗanda fukafukansu uku ne ra'aitu jibril lahu sittu mi'ati jara annabi ya ce na ga mala'ika jibril a sifarsa da Allah ya halicce shi na ga yana da fukafukai guda ɗari shida a wata riwaya kullu jana'in mina qad saddal ubu kowace fiffike ya kada ya daga to za ta rufe duniya ta ina in ya daga fiffiken to da fiffiken baka isa ka ga wani sasanni na sama kuma duka ɗari shidan yana kada su ne zai tashi hadisin abdullahi dan musu lokacin da ya yi iraji ya ce na gama na ika shi Allah ce ya zi da firkarki ma ya sha Allah na daɗa abin da ya gada ma cikin hadisa wallahu kalaka kulla dabbatin mimma khalaqa kulla dabbatin mimma فمنهم يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والله خلق كل دابة مما ماء الله يفي الله شيني يحلق قوة دابة suna ne da duk abin da ke tafiya a bayan kasa min ma Allah ke daga ruwa daga mani faminkum man yamshi ala batni Allah ke daga cikin waɗannan dabbobi da na halitta akwai masu ja da cikin ina kana maganin da ke ko kafa ne Allah ke to nayi ja da cikin wa minhum man yamshi ala rijlayn Allah yace akwai masu tafiya da kafa biyu irin naka wa minhum man yamshi ala arba akwai masu tafiya da kafa ko to akwai masu Allah wadannan ƙwari da kake gani a ƙasa akwai kwaron da kafafun da sun fi guda arba'in akwai kadan doniyar da kafafun da sun fi guda hamsin kuma duka tana taka da za ta yi ya zai da filkarki bayan shi wannan buwaya ce ko ba buwaya akwai wadda zai iya haka wadda zai iya haka kuma akwai abin da ba zai iya ba Ba! shi kaɗai ne Allah shi kaɗai ne shi kaɗai ne Allah walam ya kulla kufuwan ba yi da tsara a ga wani ma yana kokartawa irin Allah ba shi kaɗai shi yasa idan ya zo zartar da hukunci naki kawai abin da yake cewa min dunin lahi koma bayan Allah in dai kai ba Allah bane to koma bayan Allah ne to koma bayan Allah nan ya dauko tun daga kan manzanni mana kwana in an ce min dunin lahi koma bayan Allah to kowa ya shiga koma bayan Allah in dai kai ba Allah bane to ka shiga koma bayan Allah saboda ka baka cancanci hakkin Allah bautan wani Allah bautan wani Allah haɗa Allah da wani abauta kamar ba wani kamfani ne je na kero motocinsa kai kuma ka zo ka ce a dinga raba kamfanin da ke. zai yiwu ya yi duniyarsa ya yi komai nashi laguma masu sama wani manzan sannan kuma wani ya zo ya samu kaso a cikin hankinsa bai kamata ba bai kamata razana da mutane suke da shi razana da damuwa da rayuwa mm-hmm. wannan yasa suka je suka yi ta makale ma waɗansu ababa koma bayan Allah shi yasa duk surat fatir take fashe wannan abu shi annabi yusuf alaihi salatu wa Salam da Allah ya jefa rahamarsa a cikin kurkuku ne ran da aka buɗe jirgin kurkukun sa kafansa da ya ya fito next step ya shiga fadar mulki shi annabi ibrahim a cikin wuta aka cin mishi da rahama annabi yunus a cikin kifi aka cin mishi tun da aka daga hankalinka kai da ubangijinka allah ne kai da ubangijinka allah ne to wani akan duniyar da irin waɗannan bukatu zai je shiga ƙungiyoyin tsari wani ya zama mafiya wadda abin sauƙinsa abin mahalicinka ya fi sauƙi a kan kowace hanya ai ba ma hanya mai sauƙi in ba hanyar Allah <coughs> duka shi yake duka shi yake malamin ka je ka yi lissafin duk malamin da yau za su fito ana tafsirin azumi ka je ka yi listin duk malamin in ka kasa su kashi ɗari kashi saba'in zuwa tamanin ba 'ya'yan malamai ba Allah ne ya haka inda dabara na yi da duk masu tafsirin 'ya'yan malamin sai ka samu wani malamin mahaifinsa da ma iya ɗaura baki ba Allah ne kuma na ka je jami'o'i gwagwayen waɗanda suke fita da first class a jami'an idan ka samu mutum goma da kyar ka samu biyu ƴaƴan farfesu wani baban sanda faɗi tashi ke biya mishi inda dabara ke sa a samu first class bar ɗan farfesu a baya karka dinga daga hankalinka wani ya dinga baka tsoro karka dinga daga hankalinka wani ya baka tsoro ka rike allanka ka yi riko da sababi sababi bayi da tasirin bayarwa ko hanawa amma sababi sanadi ne da ake riko da shi a riski abin Allah ya kaddara هكذا ويكوفونك بالذين من دونه أليس الله لكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن alaysa Allahu bikafin abda Allah ya yanzu Allah bai ishi bawa ba Allah ya yanzu ni kadai ban ishe ka ba Allah ya ni kadai ban ishe ka ba wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi Allah ya ana karazana ka da wasu bayan ba Allah wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi Allah ya ana karazana ka da wadansu abubuwa kuma bayan Allah Allah shine Allah abin tsoro Allah abin tsoro shine Allah abin tsoro shi ne idan wannan ya zauna a zuciyarka numfashinka ma daɗinsa daban idan ka yarda da haka ka tun da za ka haɗo ma kanka na masifa wallahi ba za ka iya ɗauka ba saboda kana cikin tafiya sai kai faci in kai faci kuma shi ke haka ne to ka fahimci abinda za ka bi ka rike ka bautawa wallahi shi ne shi ne Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komi da komi to sai Allah ya ce ma yastahillahu lin-nas bi rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-'azizul hakim Allah ya ce ma yabtaghi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abinda Allah ya bude wa mutane na daga rahamarsa fala mumsika laha Allah ya ce ba wanda yake wa ma yumsik Allah ya ce abinda Allah ya rike fala mursila lahu min ba'di Allah ya ce ba wanda yake sauki wannan abu bayan Allah ya rike shi wa huwa al-azizul hakim Allah shine magwayi mai hikima ma yaftahi Allah linnasi min rahmatin duk abinda Allah ya bude wa mutane na rahama fala Allah ta laba wa ma Allah ta abinda na rike fala min Allah ta ba ka gane wani yan siyasa ne za ka samu yana da rikakkun malamai masu bugun kasa masu duba su ce da su mai roƙon Allah amma ya yi takara ya fito biyar bai samu don Allah wannan aikin yana ci kuma ya kyau haka ka sake zuciyarka ka sake zuciyarka ka waye ka waye abun ya yi sauki yanzu alhamdulillah da haka za ka ga mutane da buru da daga da abun nan a hannayensu yanzu galibi in ga masu irin wannan daga da sauran sai dai yan kokowa ko yan dambe haba malam karfin kan da Allah ya baka in Allah ya jaye daga ba za ta yi aiki ba lafiyar da Allah ya bakan ita ce ribar wannan abin da ka ɗauran in Allah ya karɓi lafiyar dagar ba za ta yi kokuwa ba jama'a mun ma yadda Allahu lin-nasi min rahmatin duk abin da Allah ya bude wa bayin sa na rahama fala mumsika da Allah ta ba yake sai wa ma yumsik Allah ya ce abin da ya fa fala mursila lahu min ba'dihi ba wanda yake sai sake wannan abu ko koma bayan Allah wa huwa al-azizul hakim Allah shine magwani da hikima yana daga cikin kirari da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi wa Allah ya ce Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u zal jaddi min al Allah sun ya kirki ya Allah la mani a lima a wadda ka ba wa ba wadda ya sai hada ba lamani alima a afirka ba wadda ya isa ya hana wadda ka bawa wala mu'tiya lima aka kuma ba wadda ya isa ya ba ma wadda ka hana bai daidai da wannan ayan wala yanfa'u zalzalbi min aljaddu dukiya iko fawa na mai fawa annabi ya ce kai Allah baya amfani a a ce wannan gwamnati wannan shugaban duk a tsakanin ku ba shi da tasiri a gun yana kan kujerar gwamnan kujerarsa ba za ta hana kanka ta kamin shi dukiyar mai dukiya mulkin mai mulki annabi ya ce Allah kai bayi da a gobe dukan mu bayi ne bai tsaye ne sai dai a ce wane ya fi wane sai ka samu cututtukan da suke jikin gwamnan ba sa jikin ka me yasa saboda kudinsa da matsayinsa baya amfani a gurin Allah ka fahimta ka ka fahimta ka وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضل يذيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم yamsaka Allah bi durri Allah ke idan Allah ya shafe ka da wata matsala jinya talauci damuwa Allah ke fara kashi fara zuwa illa Allah ke ba wanda ya sai ya tsaga yayi in ba shi ka saboda idan auren ki ya samu matsala ba fahimtar juna tsakanin ki da miji ko ba ban ki sai dai ki amma ba wani maganar da zai gami ki jin rikin dawo kuri fala ka shi fa lahu illa huwa wa in yuridika bi kairi in Allah ya nufe ka da alkhairi fala radda bi fadli Allah ya kun ba wanda ya isa ya ne da alkhairi ya sai ba zai shiga ka ba in ya saukar da matsala shi kenan matsala ta zama matsala duk masoyanka sun dai jaji ba wanda ya isa ya daga matsala ba wanda ya isa ya daga matsala sai dai a yi wa in yuridika bi khairin in kuma ya nufe ka da wani alkhairi ka goma shi falara da lifaflihi kuma ba wanda yake sai ce ba zai isa wajen ka ba yusibu bihi man yasha yusibu bihi man yasha Allah na riskar da shi mawadda ya ga dama wa huwa al-ghafurur rahim Allah ya gafara ne Allah ya jin kai duk mun bai so da wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya wa abdullahi dan abbas shi yasa ka gara rayuwar dan barka ka yi ta yadda Allah ya sauƙaƙe maka Allahu akbar Allahu akbar alhaji sani ya taɓa zuwa kofar gidana muna tare da ɗan uwa a majalisa ina jin yana majalisa ne yace malam na zo in maka wa'azi in maka yaki yace kaga duk abubuwan da suke faruwa ne yace ka tuna kai ba dan kowa ba wallahi abin da yake yace karka wala kanta yake kai ba ɗan kowa ba ne Allah ya maka kaza kaza kaza kaza wa'azi ne mai kyau kuma wa'azi ne wa'azi ne so ka kalli kanka inda dabara na kai mutum zuwa inda ya kai shi da baka zama abin da ka zama bayan da ba saboda ka fito daga wani irin family da ba a san ku ba abin da ke kanka na ilimi da baiwa ƴaƴan manyan mutanen jihar ba su shi bayin Allah ba ne? Hmm. yin Allah ne ya ce mishi ya gula inni wa an muka kalima abdullahi dan abbas a lokacin yana yaro annabi ya ce mishi ya kai wannan karamin yaro inni wa an muka kalima ya ce zan sanar da kai waɗansu kalmomi waɗansu karatu waɗansu darussa ihfazillaha ya hafaska ya ce ka kiyaye Allah ka bi Allah sau da kafa ya hafaska Allah sai ya zama gatanka shi Allah in ka yi shi wallahi zai yi ta fadkuruni azkurukum fadkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum Allah ya ce ku cika nawa da cika na yace ihfazillah ka kiyaye Allah ya Allah sai kiyaye ka idan ka kiyaye Allah Allah sai ya jibance ka ya zama gatan ka sai ta mishi ihfadillah ta jidhu tijahaka ka kiyaye Allah ka bi Allah sau da kafa ta jirgu tuja haka sai Allah ya tsaya maka ka same shi gaba gari duk abinda zai taso sai ya tare maka idza sa'alta fas'alillah idan za ka yi roƙo ya ce ka roƙi Allah Allah shi ne a roƙo duk wanda kake ganin za ka roƙa shi ma da kwantattun bukatunsa a ce kan kat wajen roƙo shi ne wa Allah wa idan da an ta fasa in billa in za ka nemi taimako ka nemi taimakon duk wanda za ka nemi taimakonsa shi ma yana da kwantattun matsalolinsa da yake neman taimakon Allah waɗannan gaɓoɓi suna da cikin haƙoƙin da da yawa cikin yan bidi'a suke rikita kan jahilansu ceto ai kai ma ai in gobara ya tashi kana kiran bayan sabi yanzu don Allah abin da karatun yake nufi kenan kai ma ai idan wata matsala ta tashi kana kiran yan sanda ai ka nemi taimakon to yanzu kai in ba gara ba a gaya maka wannan misali magana akan hakki na Allah kullum muna maimaita wannan hadisi da annabi ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin wa anzir ashiratakal aqrabi yace ya ma'shara quraish ishtaru na la an ankum min Allah annabi yace ya ku shawar, ku fanci kanku daga azabar Allah ku yi imani ku yi aiki mai kyau idan kuka mutu da kafirci ba zan iya tafuka muku komai abin Allah ya bani abdimana ishtaru an fusa kun min Allah yace ya ku banu abdimana ku fanshi kanku daga azabar Allah ku yi imani ku yi aiki mai kyau la ugni ankum min Allah shi'a ba zan iya wadatar muku da komai abin Allah ba matukar kun mutu akan kafirci ya abbas yace ya kai baffa na abbas la ubni anka min Allah shi'a kai imani kai aiki mai kyau ka fanshi kanka a wajen Allah ba zan iya wadatar ma da komai ba ya safiya ammata rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace ya ce gogona safiya tana ji da manzon Allah yace ki fanshi kai daga azabar Allah la uguni anti min Allah shay'a ba zan iya tabuka miki komai a wajen Allah ba sai ta ya Fatima binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace yana na Fatima yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace salini mimma bi ma shi tambaye ni a cikin dukiyata duk abin da kike so na baki la uguni anti min Allah shay'a amma in kin yi kanki ba zai iya wadatar miki da komai a wajen Allah ba to da yake salini min mali ashe ya abinda mutum ke da iko da shi a tambaye shi inda bai halatta ba annabi zai ce mata roke ni tambaye ni ana magana akan hakkin Allah da yace fa izasta anka ko fasta in billah ba Allah ne yace wata awanu alal birri wa taqwa ba ku yi keniya. A ce ana magana ne akan hurumin Allah ya'ya masu albarka da kake so abu ma zaka Allah a ko da zaka je gaban ka ko zauren ka ka durƙusa ka ce ina son ya'ya masu albarka akun Allah ake nema ana magana ne akan hakkin Allah ya yace wa'alam ka sani annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah laka yace al'umma gaba daya inda za su haɗu duka al'umma a je a zauna a tattauna a yi mikin akan a shirya wani abu da za a amfanar da kai shi yace lam yanfaqu ka illa bi shay'in kad Allah laka ba za su iya amfanar da ku kai komai ba sai abinda Allah ya rubuta maka amfani ne ga ko ba a yi mutum din ba za ka samu wala wai sama'u ala an yadurruka bi shay'in kuma in duk al'umma da su haɗu akan su cutar da kai da wani abu lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allah alayk kuma ba za su iya cutar da kai sai da abinda Allah dama ya rubuta cutuwa ne gare ka kuma kuma ko ba a yi wannan zaman ba za ka cutu da wannan sai ta yaro ka sani rufi atil akala wa dafata su sai ce kuma bakin alƙalami ya riga ya mushi an gaba yanzu wanda yake da wannan imani wani irin yana bubbuɗe mishi Allah ma yastakin lafulin nasi min rahmatin fala mulkika wa ma yumsik fala mulkika lahu min ba'di wa huwa al-aziz Allah shi ne mahuwai Allah shi ne hikima to sai mu fara sai kuma ga Allah kin sai mu tsora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin ku kake sai abun